biyo bayan tsige gwamnan jihar adama mutanako da kuma batun dambawar gaskiyar ajiye mukami da aka ce mataimakinsa bala james gilari ya yi batun da ke ja cece kuce yanzu haka kuma wani sabon rikici ya sake kunno kai a jihar adamawan inda wasu kusoshin pdp ke saba layar rashin amincewa da batun tsayawa takarar gwamnan na wasu da suka koma pdp ciki ko har da tsohon gwamnan mulkin soja a jihar borno da lagos janar buba marwa mai murabus a dai wajen wani taron 'ya'yan pdp janar buba marwa ya ma bayyana aniyarsa na neman kujerar gwamna a zaben cika gurbin da za a yi a jihar adamawan yarbawan mabace na gaya kokarin amma mun gama lafiya saboda haka kar a yi wani shaka ko wani kwakwato cewa ni da dalmarwa zan taba magana biyu ba zan taba ba zan taba ba kuma kuna iya bincikawa ku je a baya yaya yanayi na yake na cutar da mutane ko na musu yaudara ko na kewaya da su da zan zubar da su ba ma a tafiyar Tun farko a jawabinsa a wajen taron mataimakin shugaban jam'iyyar PDP a shiyar Adama ta tsakiya Alhaji Danjuma Iliyasu ya ce wannan karon fa ba za su amince da waɗanda ya kira naɗin Abuja ba. Kuma ina tabbatar maka mai girma da kuma dukkan shugabanni in Allah ya yarda abin da ya faru wancan karo ba zai faru ga anaɗe a kawo shi yi ma banza ba ka yi ma banza saboda haka ya eh, yi abin da ya ga dama ba wanda ya ce masa komai don kawo shi a kare in Allah ya yarda wannan ba zai faru ba to sai dai kuma tuni wasu 'yan takarar jam'iyyar irin su dr umar adal suka mai da martani da cewa su ma fa ba za su amince da waɗanda ya kira sabbin komowa ba ya sani a constitution na jam'iyyar pdp ai irin su ne constitution ya, ya, ya, ya hanga ya sa section, uh, section 8b and section 50 59 na constitution na jam'iyyar pdp clearly ya nuna kan cewa ba za ka iya tsayawa zaɓe ba in ka bar jam'iyya ka dawo sai bayan ka yi shekara ɗaya dab ko kuma eh, an baka waiver kuma jam'iyya ta nuna yadda za a baka waiver daga ward su yi sannan local government su yi recommended sannan eh, eh, state sai recommended sannan zone ta yi recommended sannan national ta yi accepted ba yi wannan ba ma sannan marwa cewa zai zo ya tsaya zabe a ina zai tsaya zabe a adama zai canza constitution na jam'iyya ne ai ba zai canza ba kuma ba za mu bashi ba adama kan ba za a bashi ba don me ta yaya zai bar mu a bakin daga inda mu din ma mun gudu yakin din ina wani gida zai dawo ya zai ce zai tsaya har a bashi eh, komandan gidan yanzu dai an zura ido a ga yadda wannan dambarwa za ta kaya yayin da tuni ma wasu kungiyoyi suka fito suna neman mukadashin gwamnan jihar wanda kuma ke zama kakakin majalisar dokokin jihar adama ahmadu umaru tare da shi ma ya ce tunda dai doka ba ta hana shi ba wanda kuma kawo yanzu lokaci ne kawai ke iya tabbatar da abin da ka iya faruwa ibrahim abdullah zai zo sashin hausa na amurka daga yola a najeriya